بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم godiya ta tabbata ga Allah madawakin sarki wanda ya da fuskokinmu a wannan safiya mai albarka safiya ta asabar ta kuma 21 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1438 sannan daidai da goma sha biyar ga watan bakwai a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi mai tarin albarka littafin khulasatu afimil ilmi wallafar Sheikh Salih bin Abdullah bin Hamd Al-Usaimi za mu tashi ne a maqid na takwas aka a na takwas cikin abubuwan da yake lizamta su yana tabbatar da cewar mutum yana girmama ilimi kuma rashin haka to yana nuna rashin girmama ilimi shi ne mala ya ce almakilu samin luzumu ta'anni fi talabi wa tarki la'ajala subhanallah alazim ya ce almakilu samin luzumu ta'anni lizimtar bi a hankali shine a ta'anni lizimta ba wai bi a hankali ba a'a kai ka lizimci bi a hankali fi talabihi a wurin lokacin neman ilimi a wurin neman ilimi ka bi shi a hankali a hankali mataki bayan mataki wa tarkil ajala da kuma barin gaggawa da barin gaggawa shine tarkil ajala mutum ya bar gaggawa ya bi a hankali a hankali a hankali abubuwa nau kenan kaga a fakaice abubuwa biyu kenan abu na farko luzumu ta'anni fi talabi abu na farko luzumtar bi a hankali a hankali a hankali wurin neman ilimi ɗaya kenan abu na biyu watar ajala da kuma luzumtar barin gaggawa ita ma barin gaggawa lizimta ta za a yi don wani lokaci zai ga zuciya ta harba maka abu kaza kamar ka falle a guje sai karatu kuma ya ce a'a ka bi a hankali ka bi a hankali ba ga ba mutum ya hada da mulazama ba wannan abin ka lizince shi ka dage a kan shi to za ka ga sai mutum ya canza zuciya sai ta ja shi ya falle a guje sai malam ya ce inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahida idh qalbu yad'ufu an zalik وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله ما ليت إن تحصيل العلم للي سامي علمي ونجد كيو سامي علمي لا يح لا يكون جملة واحدة bai taɓa kasancewa jumla guda a ce jumla guda ilimin ya zo ilimin hadisi ya zo maka jumla guda ilimin qur'ani ya zo maka jumla guda ilimin tauhidi ya zo maka jumla guda ilimin fikiyo ya zo maka a dunkule baya yiwuwa haka kuma shaida kai ma ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 23 aka mai wahayi Ka gane ku saboda ka sami ilimi bai yiwuwa jumla guda izil qalbu domin ita zuciya ma da ilimin yake zama a ita ya du'ufu an zalik yana mata ba za ta iya haka ba zuciyar da take karba ba za ta iya karba lokaci guda ba ɗaya kenan saboda me saboda wa inna lil ilmi fihi thiqalan domin ilmi da ka ganshi yana da nauyi a zuciya ilmi da ka ganshi yana da nauyi a zuciya ka thiqalil hajari fi yadi hamilihi kamar yadda dutse yake da nauyi a hannu wanda ya ɗauke shi kuna ji da kyau kamar yadda ka san dutse yake da nauyi a hannun wanda ya ɗauke shi to haka nan ilimi yake da nauyi a zuciya kuma wannan dahir ne kai ma ka sani in aka yi karatu aka maimaita sai ka ji nauyin ya sai ka ji ka ce kai ka gane shi yanzu a'a don ka saurara da ni shine da aka maimaita yanzu ka gane wanda bai taba sauraron shi da ba ya saurare shi yanzu yadda ka ji nauyi a karan fari haka za ka ji nauyin shi a yanzu sai a sake maimaita sai ga ka ce ka sake gane wannan malamin yana da azanci in ka saurara da ni dan ka taɓa yin shi da ni inda baka taba yin shi ba to da za inda yanzu ka fara shi haka za ka ji shi da nauyi kun lura da kyau ko saboda ka ilimi yana da nauyi kamar yadda ka san dutse yake da nauyi a hannu wanda ya dauke shi sai ka je yana taga-taga ku taya ni ku taya ni ga dutse hannun shi to haka ilimi yake da nauyi a zuciya kuna ji da kyau ko ala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce inna lalle mu dinnan sanulqi alayka da sannu zamu baka qaulan saqila zamu saukan maka da qaulan saqila zance mai nauyi qaulan zance saƙilan mai nauyi ashe alƙur'ani zance ne ba halitta ba ne zance ne ƙaulan magana ce Saƙilan kuma mai nauyi zancen mai nauyin gaske ai alƙur'an abin nufi za mu saukan maka da alƙur'ani wai za ka na haza wasu alƙur'ani idan wannan shine siffa ta alƙur'ani da aka bayar wata siffa kenan mai nauyi kuma almuyassar wanda ƙur'anin nan fa an sauwaƙe shi fa an sauwaƙe shi fa kama ƙala ta'ala kame da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wala qad yassarna alqur'ana lidhikri kuma haƙiƙa mun sauwaƙe alqur'ani mai girma lidhikri domin ambato fa ma dhannuka bi ghairihi min al'ulum to yanzu me zatanka na sauran ilmin muka idan ƙur'ani an sauwake shi kana ganin fa a wani bugun fa shafi 604 ne ko 604 kowanne izu shafi goma kowanne izu shafi goma sai kaga wasu wurare da aka sami bambanci kaɗan yana ya haifar da bambance bambancin yawan gifta wasu sura-sura ya haifar da shafi hudu a sama ka duba ka gafa yadda yake da yawa wannan littafi ne wannan littafi ne da zai kama ta ɓangaren yawa rabin yawan ƙur'ani a ce an haddace shi babu a ce an haddace shi a irin yadda ake haddace ƙur'ani kuna ji da ke ku Allah ta'ala ya al alƙur'ani ya al alƙur'ani to amma dubu ka ga yadda ake gwabzawa wurin haddace shi wani ya ce ya yi ya yi a bashi maganin kafin tilawa wai in ya hada cewa za a iya kafe ta kata zubi ai kafe ta kenan kullum ya yi ta da safe da rana da daddare ana alelewa tarafin nahar ya zama yana da lokacin muraja yana da lokacin takara yana lokacin ko ba shi da abin da ake cewa ba in ya haddace ta zube zaman shafi labari shi ne ta ka tambaye shi lokacin da ya ji ta gama zama kafin ya je ga hadda wani shafin ya biya ta so 150 ko 200 mu dawo magana ma ƙur'ani da aka ce an sauwake shi dubu ga yadda yake ina fata mun gane wannan da kyau saboda haka sabili da wannan mu natsu mu gane karatu yana da nauyi a zuciya karatu yana da nauyi a zuciya da in ba mutum ya lizinci haƙuri ba sai ya ga kamar yayi yayi yayi bai samu ba ya je so biyu so uku so hudu in an yi baya ganewa baya gane ma me ake fara sai sai ya ji kamar ba da yaren shi ake yi ba kun gane magana wannan haƙuri zai karatun yana da nauyi ne yana da nauyi to in yana ta zuwa yana ta zuwa sai karatun nauyin ya dinga raguwa ya dinga raguwa ya dinga raguwa ya dinga raguwa ya dinga raguwa sai ga yana ganewa yana riƙewa yana fahimta domin lokacin da ya je ba a faɗa abin da ya sani ba ne kwata-kwata channel ɗin da aka kama ba irin tashi ba ce to haka a hankali a hankali a hankali mutum zai sako amma lallai karatu yana da nauyin gaske kuma kowa shaida ne don wani karatun aka biya sai ka yi kamar gobe idan ka je makaranta a sake biya maka shi haka ne ni na taɓa samun wannan ko lokacin da nake karatun balaga da na je wurin malam za a ƙara na ce mala a maimaita min na jiya cikin ilimin bayan din na wajen isti'ara isti'ara din nan na ce mala a maimaita na jiya kuma na jiyan ya sake maimaita min kun lura da kyau ko ilimi yana da ƙarfi yana da nauyi to bin shi a hankali a hankali a hankali a hankali shine abin da zai sa mutum ya laƙance shi kuma ya gane shi malam fa bayan ya kawo wannan sai ya ce wa qad a tanzilul qur'ani ri'ayatan li hadha al-amri munajjaman mufarraqa malam ya ce wa qad a tanzilul qur'ani haqiqa saukar al-qur'ani ta kasance ri'ayatan li hadha al-amri kul domin kulawa da wannan al'amari wannan al'amari kenan eh wani al'amari a ta'anni bi a hankali saukar alkur'ani ita karan kanta saukar alkur'ani ta karantar da mu luzumu ta'anni fi talabi luzumtar bi a hankali a hankali a hankali wurin neman ilimi kamar ya saukar alkur'ani ta nuna mana haka munajjaman ya sauka ne tsagi-tsagi shine munajjaman ai mufarraƙan daki-daki ƙur'ani ɗin ba wai ɗungurungun aka ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gashi nan ba a'a ya sauka ne munajjamar lokaci lokaci ba lokaci guda ba fama zannu to yanzu wanda zato kake da shi bi ghairihi min al na sauran waɗansu ilimin muka da ba na ƙur'ani ba in dai ƙur'ani Allah ta'ala ya sauka da shi kuma ya ce yana da nauyi a zuciya to yanzu ya kake ganin bayan qur'ani din Allah ta'ala ce ya sauwake shi bayan qur'ani din an sauwake to yanzu ya sauran ilimin muka kuma kaga duk wannan malam ba ya ce mana ka haddace muktasarat ba to shine yake lallashin ka ka bi a hankali dan abun akwai wahala amma ba a cewa akwai wahala ta ina ne ba a cewa akwai wahala ta an ka wahala wahalar da kuma daɗin manta za ka da wahala kullum da ke ko in ka bi tsarin wahalar da kuma wanda ya tsallan ba da ke tsallake wahalar ya dira a can kullum da ke ko to za ka ga ka fi shi amfanuwa domin inda ya dira za ka je ka sami shi kuma ka wuce shi wadda ka sai mu kiyai. sai ma ce alkur'ani ya sauka domin tabbatar da wannan manufar ta bi a hankali a hankali a hankali domin ya sauka ne munajjaman ya sauka ne a nan lokaci lokaci mufarrakan kuma a rarrabe bi itibarin hawadis lura da abubuwan da suke faruwa wannan wazil da buƙatu da ake da su ƙala ta'ala ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wa qala na kafaru kuma waɗanda suka kafirta suka ce laula nuzzila alaihi Alƙur'anu jumlatan wahida Don me ba a saukan mashi da Alƙur'ani jumla guda a dunkula ba a ce mai ƙur'anin nan gashi dan me ba a yi mai haka ba kazalik sai Allah ta'ala ya ce haka maka ga daman mu yaya kenan mu saukar da shi daki daki na sun ce dan me ba a saukar da shi a dunkula ba sai Allah ya ce haka maka ki saukar da shi a dunkule saboda me linusabbita bihi fu'ada domin mu tabbatar da zuciyarka mu tabbatar da zuciyarka da shi alƙur'ani da warattalnahu tartila kuma mun jeranto shi jerantawa haka sai aka ce an yaka ne domin a lallashi zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam abu abin a hankali a hankali a hankali yau in sun faɗi kaza gobe sai a faɗa musu kaza ko yanzu suna faɗan kaza yanzu sai a faɗa musu kaza malam yace wa hadhihi al-ayatu hujjatun fi luzumi ta'anni fi talab al-ilm wa tadarruj fihi wa tarki al-ajala كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير ما ليتي وهذه الآية wannan ayar fa hujjatun babbar hujja ce fi luzumu ta'anni fi luzumi ta'anni akan lizimtar bi a hankali a hankali wannan ayar hujja ce ba karamar hujja ba akan mutum in zai yi karatu ya bi karatun a hankali a hankali fi talabil ilmi a wurin neman karatu wata darruju fihi da kuma bin ilimin mataki bayan mataki nau kenan bin karatun a hankali a hankali ɗaya kenan da kuma ɗaukar karatun mataki bayan mataki a tadarruj daga addarju mai daraja ya taka daraja ya taka ai matakala da ake hawa an za a hau bene mutum yana hada uku hudu in shiru in mutum zai hau bene wannan matattakala yana hada uku ya tsallake su ko ya hada hudu kaga mataki bayan mataki matakala bayan matakala yake bi sai kaga ya isa a natse babu kujewa a tare da shi babu faduwa a tare da shi babu haki saboda ya bi abin mataki bayan mataki ka samu wanda zai haɗe matakala biyu ce zai tsallake yana sauri in ya gama haifa can za ka same shi a kwance ko kuma can za ka same shi ya sami a wani wuri kun da kyau saboda bai bi matakin yadda ake bukata ba sai malam ya ce wata ruju da bin ilimin mataki bayan mataki yanzu a wannan mataki kake in ka kammala wannan matakin sai ka je mataki na gaba in ka kammala wannan matakin sai ka je mataki na gaba duk wannan tsarin koyarwar da ake da shi ina fatan kun fahimci wannan da kyau malam ya faɗa mana cewa tsari ne da al'imamu shatibiyu ya ambace shi a cikin al-muwafaqat al-muwafaqat littafi ne na imamu shatibi al-andalusi shine tsarin da ake da shi da turawa suka ɗauka suke amfani da shi a makarantunsu tsari ne da yake cikin almuwafakar na imamu shafi duk tsarin musulunci ya tabbatar da ban karatu mataki bayan mataki na faɗa kuma na ƙara maimaita mana muna da matakin primary school ɗaya kenan da kuma secondary school biyu kenan da kuma higher institution uku kenan a kowanne ukun nan a kowanne ukun nan yana da mataki-mataki an gada dauki matakin primary school za ga daga primary 1 zuwa primary 3 matakinsu daban haka ne 4 to 6 matakinsu daban in ga dauki secondary school za ka dauki jss 1 to 3 matakinsu daban ss 1 to 3 matakinsu daban in ga dauki higher institution undergraduate matakin shi kun yi shuru daban postgraduate matakin shi daban wanda ke masters matakin shi daban wanda ke phd matakin shi daban haka ne ko ba haka ba ne to ashe abin mataki-mataki ne abin mataki-mataki ne so idan mutum yana gabanka kana ganin shi da shekaru ya kai shekara 30 ko kuna ji da ke ko wannan shekarun shi zai baka matakin shi kai mai karatu na 'yan shekarunsa ko ko ilimin da yake dauke da shi shi zai baka yanzu a ilimi yana mataki kaza sai ka bi matakin shi a ilimi wanne za ka bi na ilimi matakin ilimi za ka bi ina fata mun gano wannan da kyau yanzu dakta ne likita ne a asibiti fiɗa yake likitoci ne masu fiɗa suke zuwa karatu za ka kallaci matsayin shi na likita ne a fiɗa yi mai karatu ko za ka karance shi ne na yadda yake karatu fatiha da falaki da nasu yake so ya koya domin ya yi sallah shi za ka kalla don wani sai ya ɗauka tun da ayi likitoci ne da farfesa wannan farfesa ne na phe wannan farfesa ne na psychology wannan farfesa ne na kaza sai ya musu karatu irin na farfesu alhalin kuma a ilimin addini zero suke to kaga dole ne ka fahimci mataki bayan mataki kai da zaka ka ilka'i din kenan cewar lakcara ne a jami'a ko kaza kaza ne ba shi ke sawa kuma kai mashi karatun in a'a abinda da kwakwalwar shi take rike da shi na ilimi akan wannan matakin zaka ka ɗora shi a kai saboda haka in dai ba mu yi musu ba cewar akwai abin da ake karanta da 'yan primary school har ma idan sun yi tambaya za a ce ku yi haƙuri a yankun jeji isas wani za a ƙara muku faɗin shi haka ake faɗa ko ba haka ake faɗa ba kaga yaro yana primary 6 5 to 6 din nan kaga yana kokarin don a lokacin kwakwalwa take daɗa buɗewa yana sanya sa'awa a ce ai waɗannan abubuwan da kun jeji isas wani za a buɗe muku sai ga ana ta yana ta kwaɗayin zuwa jesus 1 yana ta kwaɗayin zuwa jesus 1 haka idan ya je jesus 1 kuma abin nan abin nan eh, me da suna sino classics yake hangi don duk wasu abubuwa introducing ake mishi har zuwa ya ka duwa ga mataki bayan mataki waɗansu abubuwan ba da ya koya a primary school ko in ya ji da ya je ss1 zuwa ss3 za a gane ta ah, wannan ai arithmetics ne ba mathematics ba ne aga an fara nuna mai arithmetics daban mathematics daban saboda an mai ne na gwargwadon abin da zai fahimta ya iya gane lissafin daya a tara da daya so za a ga mataki na ilimin da ake da shi matakai ne bayan matakai kuma haka ake da su har mataki na masters da na phd za a ga mataki ne bayan mataki to amma sai ga a bangaren addini mun ɗauka duk abin mataki guda ne to wannan matsala ce sosai da sosai Allah ya sauwaƙi Allah ya sani ba abun ba mataki guda ba ne kallacin littattafan mana ‘yan ka kallacin littattafan za ka san abun ba mataki guda ba ne kuma wannan tsarin na mataki bayan mataki shine tsarin musulunci shine tsarin kowa shine tsarin saukar alkur'ani mai girma alkur'ani ba aya biyar ya fara sauka ba ba sauka da ya karaɗin din gaba ɗinta ba yi da aka sauka da aya biyar ai kaga akwai sakonni da yawa na farko ya za ya iya karanta ta a haddace ta kuma yi karadin duba ina aka sauka da ita tana cikin surorin bakara ne ko tana cikin surorin nas ta cikin surorin nas ne asali ma izufin karshe take amma duk mun yadda a karatun qur'ani mutum sai ya gama wannan sura ya je wannan sura kullum da ke ko haka ba za ka biya mai falak ba sai ya iya nas ba za ka biya mai ikhlas ba sai ya iya falak to ire-iren wannan matakin su ake so amma gani na ido sai aga kamar za a daɗe ba a kai ga inda ake so a kai ba a gani na ido amma a gani na zuci wannan shi ke sawa za a kai inda za a kai cikin ƙoshin lafiya da annashuwa a natsa kuma Allah ta'ala ya sauke ka duba ka gani fa ka duba ka gani yanzu idan za a ɗauki mutum idan za a ɗauki mutum a zuwa shiga jami'a primary school ake tambaye shi eh me ake tambaye shi secondary school to me yasa ba zai ba da primary certificate ba shi ma makaranta ne daga matakin primary school ya yi tsalle ya shiga matakin jami'a ba zai yi ba ko junior ya karanta ko junior waye ya yi ba zai ba za jam ba za ta yi mai registration ba har sai ya kawo asalin jarabawar waye ko ta neko ko sauransu na dai sukun dusku to me yasa daga jss in ya kammala ba zai tsalle ya shiga jami'a ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau raka Allah ta'ala ya sauki misalai ne dai da in aka bayar kai ma za ka iya ba da wasu misalan ka dai fahimci cewar tsallan baɗake da ake mai ilimi a yau kuskure ne a fili kuma ba zai taɓa kai mutum zuwa ga inda yake so ya kai Kulura ba zai taɓa kai mutum zuwa ga inda yake so ya kai ba domin ya tsallake matakai na ilimi isa malam ya ce wa tarkil ajala da kuma barin gaggawa kama zakar wani khatibul al kama al-khatib al khatibul al ya ambaci wannan ya ambaci wannan maganar a mataki na ilimi a littafinsa al a littafinsa babban malamin fikihu da kuma wanda yake so ya zama malami waye malami wa ke so ya zama malami kaga wanda yake ka kai tsaye abin da ya nuna maka kenan ga ma inda aka nufa warragibul asfahani da kuma arragibul asfahani fi muqaddimati jami'i tafsir a sa ta jami'u tafsir ومن شعير بن النحاس الحلبي قوله رحمه الله al-yawma shay'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqa yuhassilu al-mar'u fiha hikmata in wa inna masailu ijtima'un nuqab malai ce daga cikin waƙoƙin ibn nahas alhalbi wanda ke ganin halab ta siriya halab wanda kaji ana cewa aleppo kasan tasha wuta ko a hannun basharul asad alaihi min allah mai sahih halab ita za ka ji suna cewa da turanci aleppo yake cewa shi wannan shi ibn haske ne ce al-yawma shay'un yau din nan da ka gani wani abu ne ake tare da shi wa gadan mithluhu gobe ma wani abu ne inda ka ce sai ka samu sarari za ka karatu ba za ka taba samun sararin ba haka ne al-yawma amr al-yawma shay'un wa mithluhu yau wani al'amari ake goma ma irin shi ake ta yi ai a ido ake tsawuriya ai a ido ka dubi ido da inda baya son bako amma a cikin ido za ga hakiya ta fito wa mutum <laughs> kullum da ke ko in dai ga cewa yi saurari kake so wallahi saurari kake so kana son ka samu dama ne sannan ka fara karatu ba za ta taɓa samun zaman nan ba domin al'amarin kullum na yau ne daban na go wata ma ka ga na gobe sun fi na yau ka sha tashi fa abin da ka tashi za ka fara da shi wani lokacin ba ka tunawa da shi sai bayan karfe uku na yamma domin abin da Allah ta'ala ya tsara maka za ka tashi da shi ka tashi da shi ka ma manta wanda ka tsara ma kanka kaji wallahi kana cewa ka tashi da niyyar zaka yi kaza amma duk wani al'amari da ya gitta maka gaba ɗaya sai yanzu karfe uku ka kawai roki Allah ta'ala ka fada cikin al'amari ne na ilimi ko in ka shiga dan fadawa daban shiga daban yawwa ya ce al-yawma shay'un wa gadan mithluhu yau fa al'amari ne ake tafa da shi gobe ma dai irin shi ne min nukhabil ilmi daga cikin samun nagartattun ilimi allati tultaqat su ne wanda ake tsinta ake tsinta ba ake kwasa ba ba ake kwasa ba da in dai tsinta kake yi to za ka tsinci me masu kyau amma in kwasa ne fa kaga mutum zai ɗiba da da kaikayi ne da mai kaza da mai kaza ne kaza sai allati tultaqat wanda ake tsanta ake ɗauka ɗaya bayan ɗaya tajriba ta ƙasar Hausa tajriba ta ƙasar Hausa ta nuna cewa duk waɗanda suke zuwa karatu da fulani sannu a hankali karatun yana komawa wurinsu ne domin kun karatu da fulani za ka ɗauki layi uku amma shi sai ya ɗauki layi ɗaya kullum da kyau za ka ce a biya maka layi uku shi layi ɗaya zai ɗauka sai ka ga wannan layi ɗayan da ibiya a gaban malami ya ja lokaci bai manta ba kai kuma layi ukun da ka biya saboda kana himmar kai maza ka sauke littafin ka sa wani shi kuma yana himmar ya ga ya iya wannan akan faɗi waɗannan a wuraren ilimi cewar inda ana tafiya karatu da fulani za ka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan suke ɗauka sai ga tsawon lokaci karatu yana nema wurin shi ake dawa do Allah tana min nan do Allah tana min nan ashe abin ɗauka ake yi tsinta ake yi a hankali a hankali wani sai ɗauka karatun ya tattaro ya tattaro ya tattaro ya tattaro kuma yadda ka tattaro haka kuma zai ta silalewa ya ta silalewa ya ta silalewa sai malam ya ce yi hasulul mar'u biya hikmatan da fa wannan tsintsintar da ike yi mutum zai samu hikima wa inna masailu ka sani fa ambaliyar ruwa ambaliya ta ruwa a sailu ambaliya ta ruwa tana farawa ne da mai ijtima'un nuqat taron dugo na ruwa kalmar kalmar magana ambaliyar ruwa tana zuwa ne bayan me bayan dugo na ruwa ya sauka sai wani dugon ya sauka sai wani dugon sai ya taru sai ya fara gudu sai ya kaza sai ya kaza sai ga har ya zama ambaliya ruwan nan da ka ganshi shekaran jiya da safe a nan ya malala ko ina da ina ai daga dugo ya fara kullum da kyau a shekaratin kai ma daga a hankali a hankali a hankali zai fara sai ka ga har ya yi zurfi ya taru wai duk malam da ana ta kawo hikimomi ne da dabaru da zai sa ɗalibin ilimi ya kwantar da hankansa lizimta ake bukata kuma kusan ba wanda yake da inkari akan abubuwan da aka faɗa sai da shi yana ganin kamar doguwar hanya ce da in mutum ya bita shi zai zama malam to kuma kallaci waɗanda suka bita ɗin sun zama malam ɗin wa muktaba luzumil ilmi wa tadarruj albada'atu bil mutun al qisari al musannafati fi funun ilmi hifdhan wa istishraha wal an mutala'ati al mutawwalat allati lam yartafi al talib ba'd ilayha to wai mece menene fassarar lizimtar bi a hankali da kuma mataki bayan mataki kuna ji da kyau sai ce wa muktada lizumi ta wa tadarruj babban abin da ake nufi da bi a hankali shine a ta'anni wata da kuma bi mataki bayan mataki babban abin da ake nufi albada'atu shine mutum ya fara bil mutunil kisa da mutum na ilimi da suke gajeru bil mutuni ya fara da matanin ilimi ba sharhi ba matanin ilimi ba sharhi ba matanin ma alkisar gajerun littattafai al-musannafa waɗanda aka wallafa su fi fununil ilmi a fanni na ilimi shi matanin ka san ma a wanne fanni aka rubuta shi yanzu al'ajurrumiya a wanne fanni aka rubuta ta a nahawu ku lura da ke ko tufatul atfal a wanne fanni aka wallafa ta ta tajwidi al'usulu salasatu wa adillatuwa a wanne fanni aka rubuta tauhidi ku lura da ke ko muktasar al'akhdari a wanne fanni fikihu alwarakat a wanne fanni usul fiqh to haka a kowanne fanni ka san a wanne mataki aka rubuta littafi kaza a wanne fanni yake ɗaya kenan sannan kuma ya zama muktasar shine abin da mala yake nuyi da bi a hankali da kuma mataki bayan mataki albada'atu farawa bil mutunil da matani da suke gajejjeru almusannafati musannafati fi fununil ilmi wanda aka wallafa su a fannoni na ilimi hifzan ka haddace su wastishrahan kuma ka nemi a yi maka sharhin su wastishrahan ka nemi a yi maka sharhin su a wannan lokaci walmailu an mutala'atil mutawwalat sai mutum ya nisanci karanta manyan littattafai walmailu da kuma kaucewa an bai ce ila ba an mutala'atil mutawwalat sai mutum ya kauce karanta manyan littattafai allati lam yartafi talibu wanda yake dalibi bai kai gare su ba ba'adu zuwa yanzu lam yartafi talibu ba'adu ilaiha dalibi bai fara zuwa gare su ba sai ya nisa da su tukunna subhanallah malai inda ka san a najeriya yake ko a garin nan eh kasan mu yanzu mutawwalat din su aka dauka littattafai shi mutawwalat din su aka dauka littattafai su aka dauka ilimi da malam ya ce mutum ya nisance su tukunna don matakin shi bai kai gare su ba a library fa manya-manyan library da ake da su a jami'a a ina ne akwai wasu littattafai da a kulle suke bayan littattafan da ka gani a zahiri a library akwai wani karamin library kuma a cikin library din an kulle littattafan ba za ka shiga wurin ba sai kana matakin masters ko kuma phd za a baka izinin ka shiga cikin littattafan ina fata mun fahimci wannan da ke ko akwai waɗansu littattafan da sai ka nuna id card za a baka izinin ka shiga id card na faculty din da kake sai ka faɗi cewar gashi sannan za a baka ka shiga wurin littattafa eh ina fatan kun bayance ni da kyau ka fahimci abin da malam yake nufi mataki ne da ake aiki da shi makarantu sun ci gaba da shi suke aiki mu kuma sai mu ga cewar wannan ai kamar ya za a ce ga littafi na aka su ba haka ake yi ba dole ne mutum ya yi nisa da karanta mutawwala da mataki shi na ilimi bai kai gare su ba sai mala ya ce wa man ta'arrada lin nazari fil mutawwalati faqad yujni ala dini wa tajawuzu li'tidali fil ilmi rubbama adda ila tadyi'i wa min bada'i al hikami qawlu abdul karim ar rifa'i ahadi shuyukh al ilmi bi dimashq الشام في القرن الماضي طعام الكبار سم الصغار نعم عن ذوره نعم wa man ta'arrada duk wanda ya kai kansa duk wanda ya kutsa kansa kuna ji duk wanda ya kutsa kansa lin nazari fil mutawwalat domin duba manyan littattafai shi da su yake harka manyan littattafai ko majalisi ya ji sai idan babban littafi za a sa amma in dai karamin littafi ne yana ganin wannan shi yake biya wa 'yan islamiyarsa kuma ba bai haddace shi ba bai haddace shi ba almuhim da malam ya ce duk wanda ya kutsa kanshi cikin manyan littattafai faƙada yujini ala dini to haƙiƙa tabbas zahir zai ma addininsa illa zai ma addininsa barna shine yujini aljinaya kenan ka duba gaba akwai kaskos da kuke karantawa aljinayat ba zai yi wa kan shi ɗanyen laifi zai ma addininsa ɗanyen laifi ku yujini jini aladini zai ma addinin su danyen laifi wa tajawuzu li fil ilimi. wuce iyaka wuce matsayi na daidaito a ilimi ma adda ila ta tadhi'i so da yawa hakan yana kaiwa ga mutum ya rasa ilimin gaba daya inda ya mai tajawuzu li itidal ya wuce matakin da ake so ya bi ya tsallake shi ya kawo nashi matakan da nahi tsarin daban to rubbama adda ila tatwi'i da yawa wannan yana kaiwa ga ya wulakantar da ilimin ya rasa ilimin gaba daya wa min il hikam akwai daga cikin manya-manyan hikimomi maganganu na hikima qawlu abdulkarim rifa'i magana da abdulkarim rifa'i yakan yawan maimaita ahadi shuyukhul ilmi bi dimashq ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na ilimi a ƙasar sham damascus babban birnin kasar sham kenan fil qarnin madi a karnin da ya huce yake yawan maimaita cewa ta'amul kibari kun ga abincin manya san musigar guba ne na yara abincin manya guba ne na yara kuna ji da ke ko ko gidan abinci kaje ko gidan abin supermarket kaje za ka sai ma yaro madara za ka zance ka ta yara madarar yara daban madarar manya daban duk mutumin da ya kuskure ya ɗebo madara pik ya danna ma yaran shi ɗan wata uku ko ɗan wata shida ko ɗan wata hudu ko wata biyu za a ga wata ƙilan bai sa ba gaban likita za su yi shirya haka ne ko ba haka ne wannan pik ɗin da kake gani saboda me saboda ba abincin yaro ba ne ko ya zama na kullum maltina yake danna ma yaro kwanan shi arba'in tun da suka yi arba'in ta fara bashi maltina maltina ba abincin manya ba ne a ba yaro dan kwanan arba'in mana a ga yadda abu zai kasance saboda haka fa'amul kibari abincin manya mataki abincin manya mataki ilimi na manya a nan matakin ilimin ake kallo ba girman jiki ake kallo ba ai gaga abincin girman jiki ake kallo ko to a yanzu a matakin ilimi matakin ake kallo akwai wanda yake yaro ne yana matakin manya a karatu akwai wanda yake babba ne yana matakin farawa a karatu kowanne matakin shi na karatu ake kallo sai a bashi a hankali a hankali sai kai ga babban mataki aliyu bin abi talibin yana daga cikin maganganun da yake fada yake cewa haddithun nasa bima aturiduna an yukazzaba Allah wa rasul ku karanta ma mutane abin da za su iya ɗauka kuna son a ƙareta Allah da manzo ne kuna son a ƙareta Allah da manzo ne haka Ali bin ya faɗa wannan asar ɗin yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih bukhari haddithun nasa bima ku yi wa mutane karatun da za su iya ɗauka ku gaya musu abin da za su iya ɗauka a turiduna an yi kazzaba Allahu wa rasulu kuna sa a karyata Allah ne da manzan shi daga jin fatoyi da karatutuka da suke yawo ka san an wuce ma mataki na bin ilimi mataki bayan mataki ne shi mai almuwafaqat wa kenan alimamu shatu yake cewa mutum ba zai kai mataki na ilimi ba mutum a babin almufti kenan a babin almufti da abin da ya fara kenan ya ce mutum ba zai kai matakin ilimi ba har sai ya ɗora mutane a kan abin da jumhurin malamai suka tafi a kai mutum ba zai kai a ce ya kai mataki na ilimi ba sai ya ɗora mutane a kan abin da jumhurin malamai suka tafi a kai haka ya faɗa a cikin almuwafakar mu kuma muna gani ilimi a yau shine ka kawo mutane abin da ba su san da shi ba abin suka san da shi qur'ani da hadisi ya goyi bayan haka ko da ta wata fuskar ne a ce a wannan bai yi ba a kawo musu wani haka ne ko ba haka bane Allah ta'ala ya sauke ina fata mun gane abin da malam yake nufi da ya ce luzumu ta'anni fi talabihi wa tarkil ajala da kuma barin gaggawa ka duba ga malam da ya yi mana bayani dalla dalla filla filla ko da ba a ƙara kowanne harafi ba iya abin da malam ya faɗa aka fassara ma'ana ta fito fili yanzu ya rage mu ji mai aiki da shi wannan ita ce magana kuma malamin nan babu yadda za ka ce wai wani yake ma mataki ne na ilimi shi ya ga yadda abubuwa suka kasance a gabansu ya ga yadda abubuwa suka kasance Allah ta'ala ya tsawo المعقد التاسع الصبر في العلم تحملا وأداء معقدنا ترى الصبر في العلم هقولي akan abin da ya shafi neman ilimi ku lura tartibin da malam ya kawo ya ce luzumu ta'anni fi talabi wa tarkil ajala sai ya biyo shi da me asabaru fil ilmi haƙuri akan abin da ya shafi harkar ilimi Ta hamulan don koyo karatun a hanyar koyo karatun ka yi mai haƙuri wa ada'an da kuma bayar da karatun karantar da karatun shi ma sai ka hada da haƙuri abubuwa no kenan biyu asabaru fil ilmi tahammulan asabaru fil ilmi da'an haƙuri akan harkar ilimi ta ɓangaren nemo karatu wallah sai ka hada da haƙuri haƙuri akan bayar da karatu sai ka hada da shi mala yace iz kullu jalilin min al-umuri la yudraku illa bi sabr wa a'zamu shay'in tatahammalu bihi an-nafsu talab al-ma'ali تصبيرها عليه ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية هي مجالس الفقه ما ليتي الصبر في العلم haƙuri a kan abin da ya shafi ilimi ta hammulan domin koyo ilimin wa'ada'an da kuma koyar da shi sai ka yi haƙuri ku lura da kyau malam sai ya ce is domin kullu jalilin duk abin da ke da matsayi duk abin da ke da daraja Minal umuri na al'amurra da raku illa bi sabari ba a samun shi sai da haƙuri ba a samun shi sai da haƙuri ka lura da kyau fa wani kasashe za yi aure ya ƙi yin aure shi yana ta fatan ta je ta yi auren ta fita ta dawo ya aure ta Eh? laƙada imtu حتى لامني كل صاحب رجاء لسلمى أنت إيما كما إمت haka wani ya ce ya ce laƙada imtu hakika na zauna gauro ba mata hatta lamani kullu sahibin har duk abokanai na suka dinga zargina a kan me wasu na zargina ne raja'al salma ina fatan salma ta fito daga gidan aure an ta ima ita ma ta zama bazawara kama imtu kamar da na zama mara aure shan aure ta ku da ke ko wani fi kasa shi zai aure amma shi ya yi haƙurin ai za ta fito ai ba ta san shi ai tilasta mata kai ko baka ji yana ta faɗa ai tilasta mata kai bai san ta girka shi ba ne. wasu yana ta ina son ku lura mataki na hakuri kai da ganin abin da ake kiran shi yakin neman zaɓe in ka ga 'yan takara suna an buɗe kamfen kai da gani ba sai an gaya maka ba ka san me sai da hakuri kai ka san sai da hakuri sai ka ga waɗannan a'a duk ƙauyukan nan na jihar sun zage su tafiya suke safiya da rana har cikin dare akwai kawai da suke zuwa sha biyun dare haka ne wani ce karfe biyun dare wai ina suke ne so su zama ina yake so ya kai gwamna yake so ya kai in shugaban kasa ne can yake so ya kai sai ya zage kasar gaba dayanta in ciyaman ne haka ƙauyukan ne ka duba ka ga ɗan autansu kansila ka gan shi kamar ruwan sama ya mai duka a jike wai duk dai wai ka duba da ce iz kullu jalilin min la yi zura ku illa bi sabar ka je ka duba sababbin dauka a police ko a yan sanda abin wai na ce police ko yan sanda police ko a sojoji ko a ina a ina ina ka ji wani ya ce ya yayi applying su uku amma bai fasa yin na hudu ba haka ne wani jami'a za ka je applying kana shekara ta hudu shi yana shekara ta farko ya ce yau wannan shi a apply din shi na biyar a na biyar din ya samu kenan da ya samu a na farko da tuni ya gama amma yanzu ya yi apply na biyar a na biyar din ya samu kaga wanda suka yi applying tare da shi shi ya fita shi kuma yanzu ya shiga duk waɗannan ba mu yi musunsu ba muna ganin su waƙi a ƙasa amma zuwa majalisin karatu ne tunda shi ba satifike za a samu da mutum zai je ya nemi aiki ba kowa ya sai yake ganin kamar kullum da wanka fahimci ana yin haƙurin fa amma a wata kusurwar amma wata kusurwar sai a kauce mai yin haƙurin sai malai ce iz kullu jalilin min al'umuri la yudraku illa bis domin dukkan wani abu jalil wani abu mai daraja na al'amura ba a samun sa sai da hakuri. wannan sananne ne duk ɗan kasuwan da ka samu ka je ka kai mai ziyara ka same shi yan kasuwa wannan ya kawo kuɗi a buhu wannan ya kawo kuɗi a gana masu go a yi buga a buga ka je ka same shi da ya aka yi za ga wani da'in yana baka labari sai ka ji ka maka zubar da hawaye ka je ce ai lokacin nan suka ɗibi kaya daga nan mina in suka shiga ƙauyuka sukan yi kwana hudu kwana biyar ba su fito ba saboda in ya ci kasuwar litinin ba zai dawo mai bane zai koma ne akwai kasuwar talata sai ya wuce in ya ci kasuwar talata akwai kasuwar laraba sai ya gaba haka sai ya yi kwanaki hudu sai ya dawo gida sai ya huta kwana ɗaya ko sai ya zaga akwai haƙuri a ciki ko babu akwai haƙuri kai da gani ka san akwai haƙuri kuma alhamdulillah an samu ina son mu gane abin da malam cini kullu jalilin duk wani abu mai daraja min al'umuri na al'amura la yudraku illa bi sabr ba a samu sai da hakuri wa a a'zamu ta tatahammalu bihin nafsu kuma abu mafi girma da rai za ta iya ɗauka ta ɗora makanta shine talabul ma'ani samun matsayi rai za ta iya haƙura da komai mutum zai iya cire hularsa domin samun matsayi kaga duk abin da kaza an ce dora mun sai ka ya ce to amma ba za a cire hula ka san abin akwai akwai wahala ko to ka mutum zai iya cire hular shi a dora mai dala da goron dutse domin samun matsayi ai a tarihi shi kada ya taba daukan dala da goron dutse saboda abin babban abin da zai kawo na shine tasbiruha alaihi saboda me tasbiruha alaihi yadda mutum ya dora ma ransa haƙuri ta haƙura akan wannan abin da yake nema nan gaba za a samu ci gaba za a samu za a kai ga inda ake so shine ha alaihi dora ma ran shi yin haƙuri koya ma ransa ta yi haƙuri wali hadha kana sabaru akan haka ne fa haƙuri wal musabaratu da dogewa al musabara dogewa cijewa ma'amuran bihima an yi umarni da su litahsili asalin iman tara domin samun asalin imani a wani lokaci walitahsili kamalihi taratan ukhra hakan nan kuma a wani lokaci an yi amfani da su domin samun cikar imani an yi amfani da me asabaru hakuri wal musabara da dogewa da dogewa akan hakuri ka san ka yi hakurin haƙurin tsayawa da kuma haƙurin dogewa akai kada a canza ka kada abin a gusar da kai daga matsayin da kake daga abin da kake dole sai ka haɗa waɗannan to waɗannan abubuwa a wani musabara an yi umarni da su akan samun asulin iman a wani lokacin an yi amfani da su a wani lokacin kuma an kawo su akan samun cikar imani Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal amanu ya ku dukkanin waɗanda suka imani isbiru ku yi haƙuri wasabiru kuma ku doge akan haƙuri lura da ke ko ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ku yi haƙuri ku dage akan haƙurin kar ku ja da baya ya ayyuhal ladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun wa qala ta'ala Allah ta'ala ce wasbir nafsak ka haƙurantar da kanka ka bai ma kanka haƙuri ya kai wannan annabi mai daraja ma'allazi ne da una rabbuhum bil ghadati tare da waɗannan da suke kiran ubangijinsu da safe bilgadati da yamma wal ashiyi bilgadati da safe shine alghudwa kenan a wani ya karanta ti wasu bin nafsa kama allazi ne da wani rabbun bilgadati da safe wal ashiyi da maraice na wajha suna neman fuskar ubangiji subhanahu ta'ala ala yahya ibn abi kathirin sai yahya ibn abi kathirin yake fada fi tafsirin hadhihi al-aya a tafsirin wannan ayar wai menene fassarar ma allazi ne da una rabbuhum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ita hiya majalisul fiqh wannan shine majalisi na ilimi ka haƙurtar da kanka a majalisin ilimi in ka bar majalisin ilimi wani majalisi za ka je eh babu ko da ba na bata ba ne za ka dai ba lada babu zunubi walan yi hasila ahadun ilma illa bis sabari malam ya kawo ka'ida ba wanda zai samu ilimi sai da haƙuri ba wanda zai sami ilimi sai da haƙuri wannan tabbatacciyar magana ce ƙala haya ibn abi kasirin aidan ya haya kasir abi kasirin yace la yustata'u al-ilmu bi rahatul al-jism la yustata'u ilmu ba a samun ilimi bi rahatul al da hutun jiki wallahi yana son ilimi kuma yana son yi bacci ba su haduwa biyu ga son ilimi ga kuma son jiki ya huta kun yi shiru suna haduwa ha sai ka gama shirin za ka kwanta ka ga wani ya tashi bacci ya ɗauki dawo ɗin nan gaba ɗaya ya ce ai ai ta ta'zimul ilimin ɗin nan su biyar yana karance ta kai kuma wataƙila su uku karanta kawai karanta ne kawai a cikin ɗaki kawai kullum ya ɗora kullum sai ya karanta su biyu kullum don ya riƙe ma'aluma ɗin da ke ciki gaba ɗaya a wannan kuma sananne ne ka duba ka ga jami'a wani lokacin ko jami'a ko higher institution ko diploma ko coe ko ina ne za ka je ka samu wani lungu ai eh, za ka ga a jami'o inda aka gina ya fi inda ba a gina ba ya fi inda aka gina yawa za ka je ka samu wani kogo kai ka ɗauka kai ne farkon zuwa za ka je ka samu wani ya yi fulo da abun nan haka ne kai da ka ɗauka kana shakka za ka je ka samu wani ya yi fulo da da kogo yana ta karatu da handout Allah kuwa duk wani sanani ne a yi to yadda kai a ci haka za ka yi a nan shi ne ba a samun ilimi da hutun jiki wai ba yana cewa ba a bori da sanyin jiki bori fa matsafafa ka duwa gan zai hau borin nan sai ta tsalle ta tsalle mai gara yana ta buga gara yana ta kodata shi kuma ya tashi ya zarya ya zarya har aljannin ya zo ya haushi E eh, wai fa halakan ma halakan ma ba za a yi ta ba za a tafi cikin sauki ba nasu salamatu wal afiya malam za ka saki jikinka ne kawai yawwa ka tashi daga mafarkin bacci wannan ita ce magana fa sabari daga dafa haƙuri ne yukhraju an ma'arratil jahali ake fita daga HIV na jahilci daga HIV daga cutar jahilci da haƙuri ne ko dai mutum ya haƙuri ya fita daga mummunar cuta ta ƙanjaman jahilci ko kuma ya fasa yin haƙurin ya gwammace zama da ƙanjamau na jahilci ɗayan biyu ne wabihi tudoraku lazzatul ilmi kuma da haƙuri ake samun ɗanɗano na ilimi wa sabarul ilmi na nau'an sabari haƙuri akan ilimi nau'i nawa ne biyu nau'i biyu ne ma na farko sabarun fi hamulihi haƙuri akan neman ilimi din wa akhzihi da kuma samo shi sai ka yi haƙuri ta ju ila sabarin zunzurutun haddafa tana buƙatar haƙuri malam fa ya dace sai an yi haddafa kun bai ci magana ta da kyau bugai da yake ta maimaita mana ba falhifzu hadda yahtaju ila sabarin tana buƙatar haƙuri ku lura ya ce falhibzu yahtaju hibzu a larabci musakar ne hadda a hausa mu'annas ce shi sa muka ce falhibzu yahtaju sai ba mu ce yana buƙata ba sai muka ce hadda tana sai kai muka ji kaman ya kamata a ce tahtaju ne ai da larabci kenan falhibzu yahtaju ila sabarin shi karan kanshi haƙuri yana hadda tana buƙatar haƙuri sai ka ji kayi kayi kayi baka haddace ba layi ko rabin layi ka ɗauka kayi kayi yaƙi zama kayi kayi yaƙi zama sai ga wani ya fashe da kuka kullum ya fashe da kuka ya ya ya yaƙi zama ya ya yaƙi zama ya ci gaba zai zauna insha Allah ta'ala sai malai ce walfahamu ya yahtaju ila sabar. fahimta ita ma tana bukata haƙuri haƙuri nawa kenan kowanne daban-daban yake don kullura kowanne na kira ne shi kan shi fahimta yana bukata haƙuri za ga an biya na kusa da kai ya gane an zo an cewa zai iya kawo na jiya na kusa da kai ya ɗaga hannu kai kuma kai ka san ba yawo ka je ba a ya aka yi baka ganewa ne haƙuri za ka yi walfahamu ya ila sabar fahimta tana buƙatar haƙuri karka ce ka haƙura ka watsar da karatun baka ganewa yi haƙuri ba za ka gana baka ganewa ba sai wani da ishigo yau sabo shi kuma gaba ɗaya zai ji kamar da yaren cana ake karatun in kuma cana ne zai ji kamar daga ka ake karatun to kuma yana buƙatar ya ce wa huduru majalisar ilmi ya hataju ila sabarin halartar majalisin ilimi shi ma yana bukata hakuri don wata watakila ya yi daidai da lokacin da kake hutu ya yi daidai da lokacin da kake zuwa ka samo dan taro da sisi ya yi daidai da lokacin da wallah ya kamata ka huta kawai jiya ka malam bai fito ba shekaran jiya ka yau ka sani zai fito ko ba zai fito ba ko ga hadarin nan yanzu ya za a yi za a yi ruwa ko ko za ka yi kokari ne ka je ruwan ya same ka a majalisin duk komai wa huduru majalis ilmi yahtaju ila sabari zuwa majalisin ilimi yana buƙatar haƙuri nawa kenan falhibzu yahtaju ila sabarin ɗaya wal fahamu yahtaju ila sabarin biyu wa huduru majalis ilmi yahtaju ila sabarin uku wa hakkin haƙƙi shekhi tahtaju ila asabar kula da haƙƙin malam shi yana buƙatar haƙuri kula da haƙƙin malam shi karan kansa yana buƙatar hakuri watakila za ka nemi ya tambaya ya ce maka sai an jima ko ya gaji ko a zo karatun ya ce yau kaza kaza kaza haƙƙinsa yana buƙatar haƙuri in ba ka sai ka ce ya fara girman kai ai malaman nan girman kai ne da su kai kuma ka ɗauka cewar sai ya gaya maka me yasa ba zai amsa maka yanzu ba ko sai ya gaya maka me yasa yau ya ce ayi tambaya ko ya gaya maka menene wa ri'ayatu haƙƙi shekhi ta hataju ila samar kuma kula da ba da haƙƙin malam shi ma yana buƙatar haƙuri nawa kenan hudu ku lura sabarin sabarin kowanne haƙurin shi daban shi yasa kowanne zama na kira wannan a nau'in farko kenan ina fatan kuma mun rike su duka wannan usani nau'i na biyu na haƙuri a wurin ilimi sabarun fi da'ihi haƙuri a wurin ba da ilimi wa basihi da yaɗa shi sai ka yi haƙuri wa tablighihi ila alihi da isar da ilimin zuwa ga waɗanda ake suwa isarwa sai ka yi haƙuri yanzu da wake na ake da mana ake faljulusu lil muta'allimina zama kawai don ka saurari masu koyo ya taju ila sabari yana bukata hakuri don za ka yi iyayenka a zo kan lokaci wani ba zai zo